inda malam yahuza sai ka fassare su tsab da turanci sai ka je ka ba da su ka ce magana mu kenan kuma ka ce a zari aka rubuta wannan littafin amma in ba ku yi karatun boko ba za ku iya fassara fatul jawab ba za ku iya fassara ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace fa bi muqtara hadhihi alwasiqa to sakamakon wannan takarda da manzon Allah ya rubuta yarjejeniya tsakanin shi da yahuda Madina asbahatil madinatu baladan aminan Madina sai ta waye gari ta zama gari mai daɗin zama amintacce wa asbaha kullul muslimina wal yahudi fi amrin musulmi gaba ɗaya da yahuda suka zama a cikin lumana da zaman lafiya min al janib al akhar ta wani bangaren daban gari ya zauna lafiya mutanen gari sun zauna lafiya musulunci ne kawai yake da wannan ko kun fahimta jama'a idan ana so gari lafiya al'umma lafiya to abubuwa ya ake tsari a musulunci wa asbaha yahud yahudawa suka waye gari mulzamina bi Musulmi muslimina yahudawa sai suka waye gari Allah zinta musu su ainihin wato haɗa kai da musulmi idza ma hamal almadinata aduwun idan wani makiyi ya dirka ko madina aka ce wa yahudawa dole ku tashi ku taimaka saboda me saboda kuma a garin kuke zaune jama'a kuna fahimta su ma musulmi haka aka lafunta musu gashi wa adami musa'adati mushrikina wa munasaratihim da kuma cewa bai halatta a taimaka wa mushrikai ba ko kuma a je a haɗa kai tare da su ma'anar wannan magana ita ce yanzu madina masu addinai biyu ne yahudu da musulmi to gari ya zauna lafiya al'umma ta zauna lafiya to duk wanda ya faɗo wa musulmi a garin to yahudawa ku zo a ture shi duk wanda ya faɗo wa yahudawa a garin to musulmi ku zo a ture shi ka gaya mana in aka yi wannan a Zariya. zaria ba za ta zauna lafiya ba ka gaya aka yi haka a Kano Kano ba za ta zauna lafiya ba ka gaya aka yi haka a Katsina da Sokoto ba za ta zauna lafiya ba idan yi haka a Owerri da Enugu ba za ta zauna lafiya ba idan yi haka a Ansuka da Ibadan ba za ta zauna lafiya ba to duk wannan yarjejeniyar wallahi alazimi ita ce a cikin wannan constitution da ke hannuna gashi wannan amended version ne January 2011 shugaban ƙasa Goodluck ya sanya hannu a kan shi bara kenan duk wannan yarjejeniyar haka aka yi bahaushe ba zai fada wa borobe ba borobe ba zai fada wa inyamur ba inyamur ba zai fada wa musulmi ba musulmi ba zai fada wa kirista ba ka tafe da kaje da dan ja ba za su tare kai su fado wa hausawa zage zage ba zage zage ba za su fado musu ba duk wannan yarjejeniyar haka aka rubuta ta kuma haka aka yadda kowa wakilin shi ya amince to me ya kamata sai a kiyaye ta wanda ya saba sai a zo a yi abin da wannan malami yake faɗi Ga shi nan dr mb talhatu shi kuma ya ce aiki da rule of law shi ne ke tsare shi wannan constitution din shi ne duk dokar da aka ce wani in ya kaza to a yi mishi to abin da zai zaunar da wannan dokar ita ce wanda duk ya saba din a yi mishi da haka har yau hausawa musulmi suna bin ainihin reverend bako 1987 college of education kafancan zagin annabi da yayi ya ja aka yi kisan kai a kaduna da zaria da kafancan 1987 har yau hausawa da fulani musulmi a garuruka irin su lere da samunaka da zangon katab waɗanda waɗansu aka kashe su wasu aka kashe musu yan uwa har yau suna bin katafawa da zamani lakot bashin jininsu ma damar ba a hukunta waɗannan mutane ba to fitina za ta ci gaba da faruwa saboda ina kira zuwa ga duk wani ɗan boko ko ba lawa ba ne kai ka samu wannan littafi da ya ce mishi what is constitutional law ka karanta amma ka ba da ƙarfi dangane da maganganu da ya rinka a kan cewa rule of law aiki da doka shine kadai ke zaunar da yarjejeniya ta constitution lafiya amma mutukar an yi yarjejeniya wani ya karya aka yi hukunta shi to ba za a zauna lafiya ba da haka annabi ya kori banu qainuqa da haka annabi ya kashe banu quraiza me yasa saboda sun ƙi bin aiki da dokar da aka yarjejeniya da ita mutumin da zai fito ya rubuta takarda ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abin da ake tsammani shi ne sai a ji manyan shi sun zaunar da shi sun yi mishi fara sai a ji hukuma ta kama shi ta hukunta shi shi kenan ba za a sami musulmi sun yi tawaye a wani wuri ba to amma jama'a sai a ce wai zagin annabi ma in kafiran najeriya za su yi Gobe ba za su tafi su yi ainihin a kudanci cikin yan uwansu ba sai a yi a tsakiyar garin katsina sai a yi a tsakiyar garin maiduguri a sai a rasa inda za a yi sai a kaduna kun ga akwai tsogala har yau da mu taɓa jin wata gwamnati a najeriya ta hukunta wani mutum da ya zagi ainihin annabi ba wanda sakamakon haka aka yi rikici hasali ma wani gwamna a jihar kaduna nan soja da aka yi wata tashin tashina saboda zagin annabi da aka yi sai fito ya ce tur da musulmi musulmi ba su da haƙuri to don an zagi annabi kuma sai ne to shi kenan sai ce don haka ni ina jin kunya da na zama daga cikin musulmi ne wannan ya faru a 1987 to kai ka ji irin wannan yanzu wanda yake wannan magana a matsayin shi na soja zai hukunta wanda ya wannan laifin to kun ji abin da ya sa Najeriya rikici ya ci gaba da faruwa saboda kowa yana gani in yi laifi to wasu mutane za su miƙe su yi muzurai su ce in aka hukunta shi ga abin da za su yi mata ne fa suka fito kan Amadu Bello wai suka yi zanga-zanga cewa wallahi aka hukunta zamani na wallahi Najeriya za ta rikici. shikenan sai aka saki zamani da court to ba sai aka sake shi ba sai aka nada mishi shine hakimin zangon katab yanzu ka ga mu gobe ma wani da zagi a hunkuyi sai ta je sai bubbuge duk arnar da ke hunkuyi ya ce shi bai dasa zauna ba shi kenan sai sarkin zanzo ya naɗa mishi ya zama shi ne hakimin hunkuyi haka ne ko ba haka ba haka ne kun ji abin da ya sa Najeriya ta zama lafiya kenan babu aiki da rule of law doka ba a aiki da ita za a kafa dokar amma ba za a hukunta wanda ya ba mutanen da aka kama yanzu sun saci kudin man fetur na Najeriya ana ji ana gani ana ta wasa da hankalin maganar ana son a yi dambarwar da magana shikenan za ta ɓace akan mimbarin nan namu na darul hadisi salafiya bara muka faɗi cikakken sirrin waɗanda suka kaiya hukumar wutar lantarki ta Najeriya muka ambaci sunayensu muka ambaci kudaden da suka ci aka bisu suka tafi saboda haka wutar ta gagara gyaruwa yau don me za ta gyaru to tambayar da muka jeho ita ce wai ina transformomi da wayar wuta da falwaya da kayan wutan lantarki da kasar saudiya ta ba najeriya ina suke lokacin da wannan kasar din ya je ga ɗaya daga cikin kurayen da suka cinye transformer a guji hankalin shi ya tashi a kawo shi don allah yana da magana zai zo wurin albani sai ne ce musu ya sani sai ga shi ya tawo a guji na ce a ah, ba ka to da shi ma ai ba sai ya zo iso ba ba sarki bane ne da na sa musu rana bai samu zuwa ba wai abin da ya dama da suke roƙo da Allah wannan magana tun da ta faru ta wuce da Allah to a batta sai na ce a ai mu yan jaridu har mu mutu muna faɗin iya abin da muka sani ne ni magana ba ta a wurin yan jarida so in ka ina wa'azi a nan ina wa'azi ne malami ina wa'azi ne ɗan jarida saboda haka akwai maganganun da yake inda zalla malam ne zalla shikenan sun wuce amma a duk abin da ya kama dan jarida yana nan da fayil din zai dauko shi yana nan da video clip yana nan da kaza sannan me yasa ba za a so a tono maganar ba saudiya ta ba da waɗannan abubuwan gaba ɗaya na zo nan na faɗi komai ka je ka binciki kasar ɗin daga na arba'in da tara ne zuwa na hamsin da biyu yau na ɗari ne aka yi waye aka tura miliyan nawa aka bayar biliyan nawa su waye suka cinye to an cinye kudin aiki da yar abu ya bayar amma kayan da saudiyan ta bayar fa su ne muke cewa a amsa mana suna ina shi ne ɗaya daga cikin kurayen yake cewa don allah kada a sake wannan magana to kullum na kan gaya musu albani is nobody's property albani ba kayan wani ba ne so you cannot determine what to say me zai faɗi me ba zai faɗi ba ba za ka iya ba da shawara ba amma abin da muke cewa tsakani da Allah a irin wannan ƙasar yaushe wutan lantarki za ta lantarki za gyaru yanzu an ce an ƙara wutar lantarki kuɗin wutar lantarki saboda ne saboda za ta gyaru daga ɗaya ga watan julai haka ne ko ba haka ba amma daga ɗaya ga watan julai ta gyaru mu dai nan anguwa wani lokacin muka yi kwana biyar ma ba wutar kafin azumin nan akwai sanda sai da muka kwana tara ba wuta kuma a cikin watan julai ɗin amma an ƙara kuɗin wutar da 100% idan kana biyan dubu goma to yanzu za ka biya nawa dubu ashirin an ninka ninkin da ninkin Allah maɗaukakin sarki gyara mana ƙasar mu duk waɗannan ƙalubalen muna faɗin su ne domin ainihin Allah madaukakin sarki ya jefa hasken da maganganun da muke faɗi a cikin zukatan matasan da ke sauraron mu mai yiwa gobe kai ne zaka da zama district manager na nefa mai yiwa gobe kai ne zaka zama kaza na nefa ina kawo maka kuɗin kakkaci ka daure ka bari ta gyaru mai yiwa gobe kai ne zaka zama shugaban primary board in kawo kuɗi da za a da fai a raba a 'ya'yan talaka kakka cinye me yiwa jibi kai ne za ka zama hakimin wuri kaza me yiwa kai ne za ka zama sarkin wuri kaza to kar ku haɗa kai a magudi me yiwa jibi kai ne babban ɗan kasuwa kar kai tunanin cewa in aka ba wani dama kai za ka talauce ka bari a bada dama kowa ya shigo da kaya don ƙasa su rayu yanzu saboda biyan buƙatar mutum ɗaya ne shinkafa ta ki a ƙasar nan saboda buƙatar mutum ɗaya sukari ta gagara ta sauki saboda buƙatar mutum ɗaya kulawa ta ƙi ta sauki to wace irin rayuwa ce muka samu kanmu a ciki yanzu wasu 'yan tsirarin mutane ne da ba su wuce a kirga su akan yatsu ba saboda halin da suka saci waɗannan kuɗi na gyaran wutar lantarkin Najeriya shine ƙasar ta samu kanta a halin da ta samu kanta tun da muka kafa makarantar nan yau shekara ɗaya da farawar mu ba mu taɓa amfani da wutar nefa wajen karatu ba saboda ne saboda wutar ba za ta iya yi mana awa ɗaya da rabi da za mu yi karatu mu tashi ba ka mana wace irin rayuwa ce wannan an haifi wani a saudi arabia yau shekarar shi saba'in ya ce bai taba ganin ba wuta ba bai taba ganin wani ɗauke wuta ba to in allah ya so najeriya za ta gyaru amma najeriya za ta gyaru ne ta hanyar irin wannan wayar da kan da kuma ta hanyar wannan aiki da ake so ko matasa ku tashi ku yi yanzu duk wani matashi da ke zaune nan gabana nan da shekara biyar mai zuwa zai iya tashi ya yi digiri amma ina son ka san ba fa degree ne solution to our problem ba amma degree yana ɗaya daga cikin matakai ne da muke so mu bi wajen gyara din. amma wallahi gyaran ko a zuciya ne idan Allah ya ga zukatanmu ko babu mai digiri cikin mu sai Allah ya gyara to amma wani juyin juya hali ne wanda zai biyo baya a ƙasar wanda yake wannan juyin juya halin su suna can suna yin digirin in mu ba ma digirin matsala ba ta same mu sannan mu zo makarantunmu da masallatunmu mu fara gabatar da laccoci na addinin musulunci na wayar da kai ba wai lacca akan azumi ba kawai ba wai lacca akan zakka ba ba lacca akan fidda kai ba a zo a wayar da kan mutane me ake nufi da ribar raran man fetur din me ake nufi da allurar rigakafi me ake nufi da abin nan zub da ciki me ake nufi da duk waɗannan abubuwan da suka shafi rayuwa muna buƙatar mu shiga jami'ar Ahmadu Bello nan akwai masana mu ce ana gafa ta malam lecturer ne kai a pharmaceutical department ka zo kai mana lecture akan allurar rigakafi ana gafa ta malam lecturer ne kai akan shari'a ka zo kai mana lecture wai me ake nufi da constitution ne domin mu zama kanmu ya waye jama'a saboda wallahi tallahi muna buƙatar muna fuskantar ƙalubale mai yawa shi yasa ka ga zaka girma ka kai shekara hamsin mutanen ka su zaɓe ka ka je majalisa in ka je sai ka kasa yin magana saboda ba a wayar maka da kai a lokacin da ya kamata a wayar maka da kai ba ka girma kuma ka taho ka wakilci mutanen ka tare da wasu waɗanda kansu ya waye don haka in ya dawo cikinku za a ce ɗan boko ne babban masani ne amma in ya tafi zai fuskanci duniya fa sai ka ga ba zai iya ba saboda ba a shirya shi ba haka saboda haka masallatan mu kasu zama wurin wa'azi ne kawai game da azumi kasu zama an tara matan aure kawai za a tara matan aure ne kawai a yi musu wa'azi kadai game da biyayya aure a wata ran a ce za a kira matan aure za a wayar musu da kai game da harkar ɗaukan ciki da renon yaro sai a ce a je a gayyato dr halima a ce a je a gayyato dr sa'adatu ta zo ta musu lacca waɗannan suna daga cikin functions of the masjid services to be rendered by the masjid hidimomi da ake sa rai masallaci yayi amma in ka ci gaba masallatan mu sai dai wa'azi akan sallah da azumi to lallai ne za a ci gaba da kallon mu cewa addinin musulunci ibada kawai ya shafa sannan dole ne matasan mu a saba musu yi musu laccoci da turanci su saba yin magana da turanci misali sai mu ce a darul hadis din nan yau za mu gabatar da lacca on the significance of knowledge in islam muhimmancin ilimi a addinin musulunci amma da turanci za a yi lacca idan su ustazu suka ce a to malamu ba mu jin turanci sai ce a ustazu kaɗan yi hakuri ai ko an daɗe ane muku da larabci da hausa yau ana son ne matasan mu duk wani yaro dan boko dan secondary ɗan university ɗan diploma ya zo har a tashi ba za a yi hausa ba mu saba wa yaran mu haka mu saba musu da haka saboda muna gogar da su ne su saba fuskantar kalubalen da suke fuskanta yarabawa suna yin haka jama'a duk shekara lokacin kirsimeti in baka in ka ganni a garin nan to sai dai in ban je ba duk shekara lokacin kirsimeti yarabawa ne musulmi na damar ba aikin hajji na tafi lokacin ba ina lagos za su fitar da topics ne za su fitar da laccoci ne duk da turanci za a yi amma yarabawa ne saboda ne saboda a saba yin maganganu da turancin saboda a san me za a fuskanta domin waɗannan matasan nan gaba su ne za su je su haɗu da wasu a duniya nan matasan su za su je su haɗu da wasu a Najeriya to da wannan yaran ake magana shi yasa za ga Bahaushe ko ya iya turancin wani lokacin ya haɗu da Bayarabe sai ka je ne yana jonawa da Hausa wallahi tallahi kuwa shi gidan iska very stupid ba haka ake ba to amma su ba haka yake ba in yana turancin ka ji turancin yake ko ka ce ya iya ko bai iya ba amma dai turancin yake one way don haka ina fatan jama'a ai mini kyakkyawar fahimta masallatanmu su zama cibiya ce ta ilimi da wayar da kai masallatanmu su zama wurare ne na faɗakarwa da karantarwa sannan yaran mu sanya za mu shirya su yadda za su fuskanci ƙalubale to sa'an nan zamana a yau na ƙasar adamawa na lura suna da matasa da yawa sai na kullo musu da wani abu da muka sanya mishi suna youth contact and dawa saduwa da matasa za ka fito anguwa ɗaya sai ka ga kafin ka ƙare layi sai ka ga matasa sun kai ɗari biyar a zaune in ka saura su lafiya sai ce lafiya lau to me ake eh, wato ni ina gani sun ga matasa sun ɗauka wani harka ba sai kowa ya ce ya fito daga gidansu ne kawai kuma ba inda zai je youth contact and da'awa a rinka faɗakar da matasan nan me kamata ku yi a rayuwarku ba sai lokaci ya ƙure ba yanzu akwai dewa rashin wannan fadakarwar ita ta kai su halin da suka samu kansu tun da za a wayar da kansu ba ka ganin alherin da wasu suka yi na samar da refresher ɗin refresher din nan yaro nawa ne bi karkashin ta yau yana da digiri yau likita ne yau injiniya ne yau lauya ne yau economist ne haka ne ko ba haka ba da ba a yi ba ba da waɗannan ɗin su ne 'yan daba ba da su ne 'yan daba, ina so ku gane kuma ba su ne ba su zama agencies na duk wata barna yanzu matasan da ke kone-kone da buga ban da rusawa a maiduguri fa ɗan maiduguri ɗin ne ba da wani wuri aka employer ɗinsu ba da a ce suna an yi musu irin waɗannan abubuwan aliyu da ba haka za su yi ba za su yi tunanin ake ne ya kamata saboda haka abin da nake cewa idan an samu wasu sun kafa refresher suna karantar da matasa to a samu wasu kuma su kafa youth contact and da'awa su rinka zuwa su ari ɗakin taro irin wannan su ce suna so ne matasa a zariyar nan su zo za a yi magana da su na ka duk wanda aka ce matashi ne shekara ka sha biyar sha bakwai ashirin ashirin da biyar talatin ku zo sa a ɗauko wani profesa dattijo ya zo ya yi muku jawabi ya ba ku shawarwari ya nuna muku ku yi tambayoyi jibi a sake gata a sake sai ga waɗannan yaran da ke taruwa suna shaye-shaye kafin lokaci sai ga sun watse amma yanzu kun san cewa garin zariya da ƙasar zazzau mu ne muke da ƙarancin ɗalibai a cikin abu ban san kun san haka ba ɗaliban mu su suka fi kowa kaɗan amma mu ne a garin mu take me yasa saboda ba wanda ke karfafa mu su waɗanda za su karfafe mu suna tsoron in muka karatu za mu zama musu matsala sai da haka kullum abin da suke gani a ban mu a yadda muke saboda an je siyasa za su zo su raba mana naira ɗari biyar biyar da ƙwaya suna raba mana idan muka sha mu je mu kakkashe iyayenmu mu bubbuge yayyenmu mu koyi iyayenmu mata a wurin eh, zaɓe shikenan aka yi abin da aka yi shikenan sai kuma mu dawo sai da ruwa waye karfe shida na asuba ku je nan pizza ku gani karfe shida na asuba sai ga matasa sun fito ko ya tsaya akan kabar kwallon ya haka san yake ji ba amma ya tsaya aikin gwamnati ka fito ko na local government ba daya amma ya fito ya yi haka to da an zo zaɓe sai a ce zo ga ɗari biyar ɗauki wannan afa ko na ruwa ce to duk wanda ya ce ba mu ba ka datsa kafiri muna nan sai ce ya yi masta shi kenan wallahi tallahi wallahi tallahi rushewa muke ci ba muke yi muna ji muna gani sai sai su su shiga jami'ar sai su koma sai su gyara garin su sai sun koma sai su ce kai akwai yin iska da yawa a Zaria ce yanzu yaran nan mafizar suna nan sai a ce suna nan haka suke ce mana mun haɗu da su yan gombe yan bauchi sai ce wallahi san da ya karatu yana ganin su haka amma dai shi ma akwai irin su a garin su amma shi ya yi karatu ne ya koma yana son ya samar musu da ya za su gyaru so haka ina fatan a samar da youth contact and da'awa a rinka zama da matasa maza a rinka zama da matasa mata a rinka shawarta su a rinka nuna musu me kamata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk